لكن الرجاء من المسلم يتدين من بيتاته بعد أكرم دبير بيت رمضان أعلم في كرة كله وبليس بيت أكرم دبير كان يقول أن صلى الله عليه وآله وسلم وبدأت الجاهلين وأن كل شيء المسلم يقول ما بيت الجاهلين وكانت المسلم بقيام الأبيع جاء من قيام أكرم كرة القدر جاء في مجال ذاته كرة كرة البلد وبدأت في سورة 90 كما سورة المسيح من سورة آية الكريم لأن

سجد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد Ubangiji ce la uqsimu bi hadha al ina rantsuwa da wannan gari wato haza isara ne zuwa ga garin Makka wa anta hillun bi hadha balad kuma kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hillun halal ne a gare ka ya kar wanda ya yake ka bi hadha balad cikin wannan ne wato cikin garin Makka wanda kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a yadda wani ya dauki fanta ta koda an yi masa kisan kai yace zai kashe wanda ya kisa dan a cikin Makka ba sai ba in haddi ne ko da ko da haddi malamai sun yi safani kai cewa sun a iya tsayar da haddi na wanda ya kisa a kashe shi cikin maka ko kuma sai an fita daga cikin hurumin maka an gane ko shi ne ma'anar wa anta hillun bi hadal balad wato an halatta maka kai farmaki ko mayar da martani game da dukkan wanda yake zai yake ka a cikin garin maka ko kuma yanzu a'a an halatta maka yiwuwar kisa ga wanda ya cancanci kashe shi a cikin makka a wani lokaci kayyadadde wani lokaci sananne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ubangiji ta'ala ya mayar da makka ta zama hurumi wanda ba ta halatta yin kisan kai a cikin ta ni kaina an halatta mu ita ne wani awa ɗaya a cikin yini daga nan gurin aka sake haramta ta har ya zuwa ranar tashin kiyama an gane ne shine ma'anar wa anta illun bi hadal balad ko kuma zan ce al ana nufin mazauni wa anta illun kai kana zaune a cikin wannan gari ma'ana na rantsa da wannan gari don kasancewar alfarmar kana zaune a cikin sa wa walidin ma walad ina rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifa mahaifi annabi adam alaihi salam abin da ya haifa ta gaba ɗaya wadansu malamai suka ce mahaifi ana nufin annabi ibrahim alaihi salam wa ma walada abin da ya haifa wato zurriyar annabi gidan annabi ibrahim kenan musamman salihan cikin su irin waɗanda lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya roƙi ubangiji ta'ala ya sanya shugabanci ga shi ga zurriyar gidansa da yake wa min zurriyati sai Allah ce la yanalu ahdi zalimin to waɗanda suka tantance shugabancin waɗanda ba azzaluman ba su ne waɗanda Allah ke rantsuwa da su abin da ya ɗansu malamai suka faɗa kenan lakad khalaqal insana fi kabad hakika mun halitta dan adam fi kabadin labadin kabad yana nufin al-masakka wa shidda mun halitta dan adam cikin wahala mun halitta dan adam cikin kunci domin da yana ciki cikin kunci kuma mahaifin suna ɗauke da shi suna fama da kwarnafi tana fama da amai aka zo haihuwa ga cutar nakuda rashin lafiyar nakuda duk wannan kabad ne bayan an haife shi ɗaukan tsawainiyar shayarwa da reno duka wannan kabad ko bayan an riga an yayi lokacin da hakuri ya fara fitowa ya damu mutane da zawayi wannan ma duk kabad sannan ya fara kada ta ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi duk kabad har yanzu lokacin da dan adam zai girma ya zama kabar a wajen mahaifiyarsa wajen mahaifinsa shi yadda shi kayar da shi bayan ya zama mutumin kansa to kuma kabar din zai dawo kansa wajen ɗaukar ɗawainiyar aure da ciyar da matar da zaunar da ita sannan kuma a haihu an shiga kabar shi kuma ɗawainiyar ƴaƴa kenan ana nan ya haihu ya je ya haihu ya sake haihuwa duk yana cikin kabar har yanzu ba ya zo to kuma kabar ya zo da kada kalaka mai insani fi kabar akwai wasu malamai suka fassara wato wahala ita ce kabar wadan suka fassara kabat shine al-istiwa daidaitar yanayi tsarin halitta mai kyau zubi da jini wanda dan adam ke da shi wanda ya sha bamban da sauran halittu laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim an gane ko thumma radadnahu asfala safilin to wannan shine dai kabar ko wanda ko na amma ma'ana farko ta kun jaye a yahsabu an lam yaqdira alaihi ahad sun dan adam yana tsammanin cewa lan yaqdira alaihi ahad ba wani wanda yake da ikon kuntatawa a kansa ko ba wani wanda yake da iko a kansa ba mai kudura a kansa ko da ubangiji ba da kudura a kansa kenan yaqulu ahlaktu malan lubada sai dan adam ya rinka cewa ahlaktu malan lubada wallahi da kace dukiya mai yawa bara kaza na a cikin zakka bara kan kaza bana kuma ga abin da nayi yayi ta wato kuka bisa ga abin da yake imma na Allah wanda yake da wajibi imma na haƙƙin iyalinsa dawainiyar su abincin su suturar su kudin makaranta ya ji cewa kai nayi kaza ai abin da ya dai hanjala ai wahalar ta yi yawa ahlaktu malan lubada na ce da dukiya mai yawa bayan idan an kwatanta tsakanin abin da ya da abin da ya taskance wanne ya fi yawa wanda ya taskance ya yawa amma yana raki yana kuka a ya tabu an lam yarahu ahad yana tsammanin babu wani wanda ya ganki ya lissafe ne ya kashe din nawa ya samu nawa ya kashe kuma nawa ya saula tsammani ba ba za a yi masa wannan kididdigar ba ko ba mai yin wannan kididdigar ta tare da shi sai ce alam naj'al lahu 'aynayn ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Allah ce alam na ji Allah zuwa ainihin shi ɗan adam ɗin nan ba mu sanya masa idanu guda biyu ba wanda da su yake bambance tsakanin launuka sani da bakin da ja da yanayi da kore da sauransu wa lisanan wa sakatayn ko ba mu sanya masa harfe ba tare da labba guda biyu laifi na sama da laifi na kasa wanda su suke suturce hakuranka baya bayyana su lokacin da bukatar hakan ta kama wa na bin najidayyin ko muka kulle da su hanyoyi guda biyu shi dan adam annajdu ana nufin hanya ko da yake ba kowace hanya ba galibi a larabci idan an ce annajdu ana nufin at-tariqu fi makanin muttafiq hanya da ke kan tudu ita ce annabi kasance kana kan tudu kaga karma abraham zuwa daga nesa ina fata an fahimta domin ko da kake a kwanta idan dogon hanya ce mai nisa abin da yake gangare ba ka gani amma abin da yake kan nesa kan tudu sai kana hango hanya to sai ubangiji ta'ala ya bayyana da hanyar shiriya da hanya ta fata cewa a sayi suke irin yadda hanya da ke kan tudu ake iya hango ta daga nesa ya bayyana da waɗannan hanyoyi guda biyu ta hanyar saukar da littattafai ta hanyar turi da manzanni wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimina Allah ya rarrabe ayoyi hanyar mafarmata a fili take in ka ga mutum ya bi to shi ya zaɓan ma kansa baka hanya ta shiriya a fili take in ka ga mutum ya bi gamda ka tarbi ubangiji da kuma ya Allah godiya ya kuma amfani da tunani da hankalinka inna hadaina fi sabila mimma shakiran wa imma kafura shine ma'anar hadaina fi najdai wato mun ne da shi an yi guda biyu abinda ake nufi da shi yawa a nan gurin wato mun bayyana masa hanyoyin guda biyu ga yadda hanyar kaka take ga yadda hanyar shirya take ya rige kuma zabe gare shi kuma ja'a fal yawmin wa man ja'a fal yakfur sai Allah ta fara qad hal aqaba وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة فلقد حمل الأقبة لكن يسمي سفري وتنظر في معنى هلا معنى هل اقتحم الأقبة إلى ما أتيه يا توتا مع الأمر ما توهلا الاقتحام على رسول shi ne shiga cikin abu ba tare da tunanin ya zai biyo baya ba kalan arabu da kake al-iktiham kenan idan aka ce fulani iktihama fi makani kaza ma'ana ya kutsa cikin abu ba tare da ya tsaya wani dogon tunani ba lafazin al-aqaba abu wanda yake akwai wahala a cikin sa kawai aikin ta'a ne ko wanda ba na ta'a ba ana kiransa al-aqaba to amma a nan wurin labadin al'akaba yana nufin ayyuka na da'a wanda galibi suke da nauyi akan zuciya sai ba in zuciya ta bunkasa da imani ta cika da tsoron Allah da takawa to komin nauyin abu sai ka samu bawa da wani an gane ku kamar da ubangiji ta Allah ya maganar abin nan sallah wa sayyidul musabbar wa salatu wa innaha lakabiratun sai illa alal sakiina tana da nuyin kore da gaske sai da masu jin tsoron Allah ba su jin nauyin sallah amma wadanda ba su tsoron Allah da ganin suke tana da nuyin matuƙa da falaka ta amal ba dan adam bai yadda ya kusa ma cikin al'amura masu wahala ba wadanda yake ganin a ciki akwai kashe kuɗi wanda yake ganin a ciki akwai wahala duk da cewa ga yardan Allah a ciki amma sai kan da bangaren wahalar da ke ciki sai kauce Allah ce ma adraka mal aqaba me ya tsare da ka abin da ke kira al'amura masu wahala ko al'amura wanda yake aiki ne ko mutum yayi yaki da zuciyarsa to ga sunan za a lissafa su fakku raqaba daga cikin su akwai yantar da bawa al-fakku wato shine yantarwa ko kunta bawa raqaba wuyayi haka suke fassarawa da Hausa lafazin raqaba ala rasina nufin wuya amma akan ya ana nufin dan adam gaba ɗayansa to wannan kuma yana ɗaukar ma'ana biyu yana ɗaukar ma'anar yantar da bawa ɗaya kenan sannan yana ɗaukar ma'anar fanso mutumin da yake fursunan yaki ina ba ta mai don kaga a cikin bawa akwai musulmi a cikin bawa musamman bawa musulmi shine ake maganar kwatantar yantar da an gane ko sannan kuma fursunan yaki ta iya yiwa akwai musulmi a idan ba ka ka san sanko fursunan yaki kan haifo da musulmi ɗan wanka ne an gane ko to bambancin da tsakanin su wanne ya akwai lada yan da bawa yana da lada kan so suna yaki a ce kun yaki tsakanin da kafirai sai suka kama wadan kurin da tun yaki suka ce ba za su ke su ba sai an ba da kuɗi to a ba da kuɗi wajen kan so su ma aiki ne na lada to kasuwa tunda za a kuma suna yaki an sai da abokan gaba suka sanya muku to kaga zai iya wa kuɗin suna da yawa to in ku kuɗin na da yawa sai kun ya yaki da zuciyarsa zai iya take kuɗin ya bayar ina fatan kun fahimta to ka nuna in aka ba kenan sannan kuma yantar da bawa shi ma haka akwai wahala a cikinsa kuma shi yantar da bawa bangare bangare ne shi bawa kala kala ne na farko akwai bawa wanda yake tsantsar bawa wanda suke cewa al'abdul kullu tsantsar bawa wanda babu wani bangare na yanci ta tare da shi an gane ko akwai bawa wanda yake muba'ab al-muba'ab shine babu hurrun wa babu abd kamar a ce baya ne mallakar mutum biyu mun hada kuɗi mun saya ko mun shi ta fuskar gado ya faɗa cikin rabon mallakar mu nemo biyu sai ni na ce na bangare na sai a je tarayya ta cikin bawan shi kuma shi bai yanta na ta bangaren ba to kaga wannan bawa yana da yanci yana da rabin yanci yana da rabin kuma ne na bauta a yau idan muna litinin shi tsari yana cin moriyar bangaren da na yan tana a gobe da an shiga talaka kuma shi bawa ne wanda yake mallakar sai bangaren zai masa aiki kenan jibi kuma bangare na yana da yanci ya zama bawa almubahab kenan ina ba ta amfanta akwai kuma almukasar wanda ka ya rubuta maka kanka yake ka kawo kuɗi ka za ka fanshi kanka ya fara biya bai riga ya kare ka to kaga wannan mukasar ne ko kuma ma bai riga fara kawo ko kobo ba yanzu da ya cika kuɗin da aka ce ya kawo ya riga ya samu yanci an gane ko akwai bawa wanda yake almudabbar almudabbar cikin bayi shi ne wanda ubangidansa yake da shi in na muku ka samu yanci amma yanzu tunda yana da rai kai bawa ne daga ranar da na mutu baka cikin kayan gado kai tsani to kaga wannan yana nan yana jiran mutuwar ubangidansa zai so ya zama gwada <laughs> ba zai so ya zama gwada ba to kaga anan gurin wanne ne zai iya yiwa in da shi na farko da na biyu duk ka iya yantar da shi har ma na uku al'abdu kin da bangan bawa zaka iya kai suka yantar da shi bawa wanda kuma ba a bangaren sa eh, rabin sa bawa rabin sa da zaka iya kai ɗaya bangaren ai maka cikin rabin bawa kenan sai ka bada kuɗin daga nan ya sami yadda suka ce kenan tun da ba yana da rabin yanci ina ba ta fahimta al-mukata za ka iya biyan ka kuɗin abin da ubangidan sai rubuta masa cewa dan ya samu yanci to amma al-mudabbar ne yana nan yana jiran ubangidan sai mutu kafin shi ya samu yanci to duka kowanne dai akwai wato ainihin lada a ciki raka ba. ɗaya daga cikin ayyuka masu wahala din kenan aw it'amun fi yawmin dhi mazghaba ko ciyar da abinci a yinin da yake akwai yunwa a cikin sa ita ce mazghaba an gane ku daga astagban wato mai jin yunwa kenan kamar ka ce dau'an ko a asari mai yunwaci mazgaba ita yunwa karan kanta wannan abinci da za ka siyar a yinin da ake cikin yunwa gawa za ka siyar yatiman za ma karaba ga maraya wanda ya kama abucin kusanci au miskinan za ma karaba ko ga talaka ma'abucin wahala sukan ce da talaka za makaraba ko zu makaraba ita makaraba din kasa kenan daga aturab ne makraba da akrab kuma a nasu ɗaya yana nufin kasa abinda suke nufi mutumin da saboda talauci laisa hunaka hijabun bainahu wa bainat turab bal yastarki turab wa yajidu alaiha saboda talauci shimfitar da za ta zanya maka hijabi tsakaninka da kasa ma babu akan kasa yake kwanciya kaga zama za makraba ke ba sun kasa ke ba ya da shimfita a gidanka a kasa yake kwanciya kaga talauci ya yi talauci kenan yatimin za mu karaba aw miskinan za matrafa to anan sai Allah ba ayyuka guda nan kenan ayyuka guda biyu ne a ko mu ce uku a ayyuka uku ne ayyuka uku ne na farko kan kura ka an gane ku ayyuka biyu ne ma na biyu al kawai wurin tiyar wanda ya sai zanto imma da yatiman za mu karaba aw miskinan ayyuka biyu ne tiyarwa da kuma yantar da bawa ababai ne waɗanda suke masu lada waɗanda suke mutum ya yi yanki da zuciyarsa sannan zai iya yi da waɗannan ayyuka dan mutum ya yantar da bawa dan mutum ya ciyar da mahimmanci dan mutum ya taimaki talaka kuɗin da zai kashe ko a wata sallar zuwa ta na rayuwa shi ke nan sai a ba su lada yake sun makana min allazina amanu sannan sai shi wanda ya wannan aiki ya kasance cikin wanda suka yi imani an gane ko dan sharadin karban aiki shi ne imani in ba haka ba kafirai suka yi taimako na gargaɗi kunturu ko kwayoyin ko kwayoyin magani ko allura inda ake kwalara ko garin fulawa da na alkama inda ake yunwa da wahala ba ka fitina ne yana zanna amma tun da babu imani da tare da su kaga Allah ba zai ba su sakamako ba ba zai ba su sakamako na lagarin sun makana minan lazina amanu sannan ya kasance wanda ya aiki yana cikin wanda suka yi imani wa tawafau bis sabri suka rinka wasiki da yin hakuri tsakanin su da juna wa tawafau bil marhama kuma suka rinka wasiki da tausayi ana so mummunai su rinka yawa junan su fada da gargadi da jan kunne dangane da hakuri su rinka yawa junan su wa'azi da nasiha da faɗakarwa bisa da jin tausayin juna wa tawasau bil sabr wa tawasau bil marhama sai Allah ya ulaika ashabul maimuna masu irin wannan sune ashabul maimuna waɗanda za a ba ta kada a hannun dama a ranar tashin kiyama Allah ta musu والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا وأن تكون كافر فيما آيهم إن جاء الله سبحانه وتعالى هم أصحاب المشأمة وأن نسون ما أبوتا بين الكافي أهنم همه alaihim narun mu'sada akan su akwai wuta wadda take tun a bar kullewa yayin da suke cikin ta wato suna ciki za a sa su sannan kuma sai a rufe dukkanin kofofin ta kafi idan kofofin na buɗe ila su mutar zai fita waje hayaki zai fita waje sai ya zanto in an yaka akwai sauƙaƙawa cikin azaba amma idan tana da farki ta yadda ba wata ƙofa da zafi zai fita ko hayaki to kaga cikakkiyar azabar Allah ya tsare sura ta shamsi ita ce sura ta sa'in da kuma sura ta makiya tana kunsa da ayoyin goma sha biyar ne Allah mai rufe ta. Bismillahi rahmani rahim والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها السماء وما wa ha ubangiji ce wa shamsi ina rantsuwa da kwallon rana wa duhaha da hantsinta ita rana ta an jingina hantsi zuwa ga rana aka ce nasa don saboda bayyana ta ne ke tantance wani lokaci hantsi ke farawa an gane ko wa shamsi wa duhaha wal kamari haka ina rantsuwa da wata idza talaha idan ya binta ita rana dan bayan faduwar rana ko kuma wata ya fito ba sa hada hanya والنهار إذا جلاها إن رنسوا بهن ديني إلي النهار إذا جلاها يعني يبين الدهت رانا إذا سكتوا يا بين الدوني رانا تبين الديني كوني يبين الدرانا ya yi ne da wani a cikin su juna rana ta rana ce ta bai na bai ne bai ita ce sahu da tattaru wa biya ita ce mai haske ta ina ba ta an fahimta amma sai aka dingina alakar da ke tsakanin su da juna kamar shi ne mai isa an fahimta ko domin amrani ne da lazimani da rana da yi yini suna lazimtar juna ne ba yin da za a yi rana ta fito sai a lokacin yini babu yanda za a yi kuma a yini da babu rana a cikinsa ina ba ta an fahimta wato awannin da rana take samun ta kullu kai a ciki awanni ne da aka ware wa yini ba na gari bane a cikin yini ne ya ba ta damar hutu a gani ina ba da fahimta wannan hari da zalla wallahi idza yabtaha ina rantsuwa da dare idza yabtaha lokacin da ya lullube ta ita rana din dan zuwan dare ne ke lullube hasken rana an gane ku wasama'i wa ma banaha ina rantsuwa da sama wa ma banaha ana akwai maganganu guda biyu ko mu ce ma din nan mausuliya ce bi ma'ana annabi sai zanto wasama'i ina rantsuwa da sama wa ma banaha da wanda ya gina ta sai zanto ma bi ma'ana man ma ce mausuliya an gane ku ومن وما وألف ما ذكر وهكذا inda ta yi shuhir kaga da ma da man da Allah zai da waye duk suna cikin asma'ul mawsul to sa'ilin nan zai zanto man din da ma'ana ma din da ma'ana man kenan ina rantsuwa da sama da wanda ya gina ta to kenan Allah na rantsuwa da sama kuma na rantsuwa da kansa subhanahu wa ta'ala ko ko mu ce ma ke masdariya me suke nufi da ma masdariya allati tu'awwal hiya wa ma dakhalat alayhi bil masdar akan ce ma mazariya idan ya zanto ita da abin da yiwo bawanta za mu musu ne su zama masar wa ma banaha zai zanto menene wa sama'i wa ma banaha ay wa sama'i wa bunyanha domin wa ma banaha fi tawili bunyan dan ma din da abin da ke cikin da ai tawili da mazarin ilmin banaha ilmin banaha ko mazarin da shine ne bunyan kenan ko mu ce bunyan ko mu ce bina wa sama'i wa bunyanha ko kamar wa wa bina'iha albina'i ke an gane ko wa nafsin wa ma sawwara ina rantsuwa da rai wa ma sawwara abinda a haka ne wal ardi ko ma fahaha ina rantsuwa da kasa wa ma fahaha da abin da shin fidata to a nan gurin ma ma din yadda muka faɗa a kan haka za ka faɗa a nan ko ka fassara ma ta fi mausuliya ke jima'a na man sai zanto ina rantsuwa da kasa da wanda ya kinsa da kasa ko kuma ce ma ce wanda take mazdariya sai zanto ina rantsuwa da kasa da fitar kasa din ko kuma da shimfidar kasa din ina fata an fahimta to lafazin fi fi'il madi yatuhu fi'il mudari kenan akan ce kuma saha yatuhi ko saha yatuhu ko saha yatuhu ina fata an fahimta wato kasa da abin da ya kinta ta kuma ya dole ya ta ce wanda shine kudurin ubangiji subhanahu wa ta'ala da wanda ya daidaita shine Allah ta'ala wa nafsin ma sawaha ina rantsuwa da rai da wanda ya yi tsare shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ko ina rantsuwa da rai da daidaituwar ta ita rai in kanta farki da kiriya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya kimsa mata fujuraha wato fajirtinta shine son mummunan aiki wa taqwaha ya kuma kimsa mata takawarta shine son kyakkyawan aiki ubangiji ala ne yake yin ilhama da zukata wajen wato ainihin abin da kujur ko ya tafi saka ina ba ta fahimta abin nufi ya bai wa dan adam kowa ta kamiyi da zai bambance tsakanin fajirki da mummunan sakamakon da aka yi tanadi a kansa da takawa da kyakkyawan sakamakon da aka yi tanadi a kai idan yi zo kuma wato ya zafi fajirki to kaga shi zafi wa kansa kada afla a man zakka suka ce wannan shine jawabul qasam din dalilin yin rantsuwar kenan wato ana kaddara la laqad aflaha man zakka saboda la tana shiga cikin jawabul qasam sai dai anan gurin ba an bace ka ba suka ce lutulul qasam din daular rantsuwar ta yi tsawo da yawa ta yadda har ma an hakura da latin ba sai an kawo su a larabci suka yi haka kada aflaha man zakkaha hakika ya rabauta man zakkaha wanda ya tsarkake ta ita rai wa qad khaba hakika ya tabi man dakkaha wanda ya sa mata datti ita rai to lafazin zakka da kuma lafazin zakka fi'ili ma bi guda biyu an yi sabani menene fa'ilin sa wadan suka ce fa'il din wato damirin mustaqbilin jawabin takdiruhu huwa ya'udu ala ismil jalala an gane ko kada azlaha hakika ya rabota man zakkaha wanda Allah ya tsarkake masa ransa wa kad khaba hakika ya tabe ya yi hasara man dassaha wanda Allah ya san zuciyarsa ta zanto mai datti an gane ko ko ya kasance a'a hakika ya rabu rabauta wanda shi da kanka ya tsarkake zuciyarsa hakika ya tafi wanda shi da kanka ya sanya wa zuciyarsa da shi ina faɗa wa duk sun fassara da haka kuma malaman sun fassara da wancan wadansu sun fassara da wannan sai Allah ta ya كذبت ثمود بطغياها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله رحمة الله وتقواها فكذبوه فعقروها فدمدم kazzabat samud hakika kabilar samudawa kan sun ta bi tagwaha dan saboda fishigin su suka ce tagwa annabi ma'ana at-tubyan kenan wato sun karyata saboda shishigi da su sun karyata manzansu idan ba a sa asqaha yayin da mabiya taɗewar cikin su ya zabura ya nuna ya dinki mashi dan ya je kashe wannan taguwa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ita a matsayin mu'jiza fa qala lahum rasulullah sai manzon Allah na wannan lokaci annabu annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su na naqatallahi wa suqiyaha naqatallahi mana ihzaru naqatallahi ku kiyayi sabuwar Allah wa su kuyaha ku kiyayi ranar kanta ai kun ne kuka nemi a kawo muku mu'jiza yanzu an kawo mu'jiza shine taguwa da aka turo kuma aka ce ku kace gida ku da ita za ku rinka bayayya da juna wajen abin da yake a ruwan kanku yau ka sha gobe ku sha قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ubangiji ta Allah masa kace game da wannan wannan bayanin ta riga gaba cikin sura shuara da kuma yi na farko a cikin wannan eh, wata wato ainihin a ah, cikin suratul kamar ina fata an fahimta yace da su na kadallahi wata koya amma fa buhu sai suka tsare ta shi fa ruha suka soke ta ita guwar fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fatawaha sai ubangiji ya kuno azaba a kansu bi zambihin saboda zulmin su fa sawwaha ya kuma daidaita ta kansu lafazin damdama suka ce ta tabi'ul azab shine a damdama ayi azaba nikin baninki an gane ku a damdama kenan idan ka zo kan take mutum duka daya ko da haka ya mutu bai zama damdama ba amma idan kai za ke yi za ke yi to damdama ke ai Allah kiyaye mu ai daga duk damdama ba za zo da lafiya fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wadansu malaman suka ce addamdamatu shine al-idamatu wato dawwamar ita azabar kanta لأن العذاب عليهم موصول بعذاب القبر وعذاب وعذاب القبر موصول بعذاب يوم القيامة كذا هذا من كيكر عذاب دومميا تقول عذاب ذاك المتهلك الدسو كان كيف تقوم عذاب القبر تفعله azaban kabari kuma za ta ci gaba da faruwa daga nan har yi zuwa tashin kiyama azabar kuma jahannama kuma ta fara kaga zama damdama din Allah ya fatawaha fi dini kaga akan su ma'ana la farqa baina sajirihim wa kabirihim baina dhukuranihim ina inasihim ba bambanci tsakanin namiji da mace lokacin da azabar ta zo mata rarrabe ba ba bambanci tsakanin yaro karami da babba azabar duk ta haɗe su da juna ne wala yakhafu ukubaha ubangiji ta'ala ba ya bin tsoron karshen al'amari ukuba din ma'ana dan adam ne da yayi wa wani wata ukuba ko azaba zai ji tsoron kar wanda ya yi shi karfi ya zo ya rama masa to amma ubangiji ba wa jiran wani cewa wani zai zo ya kwace su ko wani abu biyo baya bayan yayi wa bayin azaba in ko sun tantance azaba na sai yi sura ta gaba ita ce suratul layl suratul layl makkiya ce ita ce sura ta 92 tana tura ayoyi 21 mai Allah ya bismillahir rahmanir rahim والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وبنجلك والليل إذا يسرى أنا رنقوا لدري لوكة بيلل duhun rana wannan hari za ta jalla ina rantsuwa da yini lokacin da ya bayyana da hasken ita rana din wa ma khalaqa zakara wal unsa kuma ina rantsuwa da wanda ya halitti namiji da mace wato kaga ubangiji na rantsuwa da kansa kenan ma din anan gurin ya zama ana ita masuliya ke wanda zai khalaqa dhakara wal unsa wanda shine Allah ta'ala inna sa'yakum la shatta lalle ayyukan ku mutane mabambanta juna ne shatta jami'i na kalmar shafi kamar da kuka marda marir shatta shafi an gane ku ayyukan ku juna ne wani yana aiki na gari wani yana mummunan aiki wani yana da imani a zuciyarsa wani nifaka da kafirci ne a cikin zuciyarsa ayyukan ku daban-daban suke fa amma man ata wa taqa amma dukkan wanda ata ya bayar da kyauta ko kuma ya bayar da haƙƙin Allah wattaqa sannan yin takawa ya tsara dokokin Allah abinda aka ce yi yi abinda aka ce bari ya bari wa saddaqa bil husna sannan kuma ya gaskata abin da ake kira al'usna husna alkawali da ubangiji ta alaye na cewa waɗanda suka yi imani suna da gidan aljanna to duka wanda ya gaskata wannan fa sanu yasiru lil yusra da sannan za mu sauƙaƙe masa lil yusra ai lil tariqatil yusra wadansu sun fassara abin da ake kira alhusna a nan gurin ita ce kalmar shahada wadansu malaman sun fassara alhusna ita ce aljanna da Allah ya alkawarinta don yadda da alkawarin ke sa bawa ya fassa kalmar shahada da bai yi da alkawarin ba da bai fassa ba an gane ko wa amma mun bakila wa sagna amma wanda yayi yawa wa sagna yawa da ku da kansa yana ganin ba baya bukatar komai a wajen Allah na sakamako da gidan aljanna ko wani taimako ko agaji ko yi albarka cikin dukiyarka yana ganin ji abin da ya samu ya wadata da haka ya ruwa da abin da ya samu ubangiji ce wa kazzaba bil husna kuma ya kare ta abin da ake kira al husna kyakkyawan alkawari da Allah ya na gidan aljanna ko kuma al husna ya kare ta kalmar shahada bai ba da gaskiya da ita ba ballantana ya furta ta fa sallu yasiru lil usra to wannan da sannan za mu shigar da shi bil usra ay bil tariqatil usra ga hanya wacce ke mawhalciyar hanya Allah ya tsare ma'ana ta ubangiji ta'ala ya bude masa hanyoyin na to saboda kare ta kalmar shahada wato ka'idar shi ne dukkan wanda Allah zai yi yawayyar fahimta da yawayyar tunani da ya kamata ya yi amfani da shi wajen bin tafarkin shirya kuma yi sa'a a garinsa ko a ƙauyen ko a inda yake an samu wanda ya bayyana masa wannan tafarki shirya ta kuma ga shi an yi bayanin da ya ya gamsu ya gane amma wata manufa da yake so ya cimma a duniya ko wani abin da yake jin tsoron da kuka ce masa a duniya ya sa sun ya kauce da gangan ya kyale wannan gaskiyar ba don ya shi gaskiya ba sai dan wata maslaha ta ta duniya to irin wannan sai ubangiji da ala ya ta buɗe masa kofar shiga wuta ayyuka na barna irin yadda suka kina Allah ce falamma zahu azara Allah quluba wato suka ce anan mun abu ne ga azaihu ga al-izazatu suna da babban da idan an ce azaihu mutum ya karkata shi da kanta al-izaza wani ya karkatar da shi to azaihu karkata da kanka bayan ka san ga tafarki da gaske sai ka ci ne sai ka kauce mata to daga nan sai izaza ka zo sai ubangiji ya kawo tunku daga cikin da ya tafiya ko ka ta dawo daga ka iya dawo ba yasa Allah ya yi alladina amanu tajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum ko an ka kira Allah ko an ta kira manzon Allah lokacin da yake rayuwa zuwa ga abin da zai zama shine sanadin rayuwar sai ce wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi turja'un ko san ya ku bayi ubangiji na sanya kasangar karfi yana sanya wani sani ko shamaki tsakanin bawa da zuciyarsa wa annahu ilayhi turja'un menene tsarin da Allah ke sawa in ka fahimci gaskiya sai ka kibinta to sai ubangiji zai sanya wani mutum a kan zuciyar daga baya dukkan alkhairi da zai zo ba za ka taba yadda da shi ba abin da ubangiji ne maka na karo na biyu din nan sakamako ne na abin da kai a gida da zaɓin kanka shi ne falamma zaru azaban mahu qulubahum kamar da Allah ce wa nukallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun da aka yi mutanen makka wa'azi suka kiji mutumin da suka karanta al'aminu da kanka suka zo suka ce zahirin kaza suka ce ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikra innaka la majnun kaza kaza sai ubangiji ta'ala ya rike musu kofar kowa gaba daya ma'ana ya hana su kafan su karkatowa su karba gaskiya da jiya da shi karan jiya sun san gaskiya ce su da kansu kai har a yau sun san gaskiya ce an gane ku don ubangiji subhanahu wataala ya bai da cewa fa innahum la la yukadibunak walakin adh-dhalimina bi ayati Allah ba kan ka kake ba sun san kai ba makarfi bane kai jayayya kike da musu da ayoyin Allah to shi ne Allah ta wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kawai sai muka jirkitar da zukatan ku muka jirkitar da ganin su zuciyarsu ba ta ba su sako daidai ganin su baya ba su sako daidai da ya kamata a makon su yi kallo irin kallo na masu hankali sai su rika kallo na mahaukata a makon su yi tunani na masana ya kamata na masu ilimi sai su rika tunani na jahilai su rika tunani na waɗanda ba su san ya kamata kama nan yau mutum ya auna maza irin yadda da farko suka iya da yanzu ko sun so suna so su yadda mun zaman mun jin ke zuciyar ba za su yarda ba wanda zan fi ku bayanin ya mahun sai kan kyale su a farko ya mahuna suna ta tunuwa suna ta laliban hanyar shirya bayan ko sun baro da a baya tuntuni ina fatan ko fahimta wato duk lokacin aka isar maka da wa'azi na addinin musulunci ka yi kokarin zuciyar ka yarda da abin ka karɓa ko ba ka samu damar aikatawa ba wannan daban ta iya na yadda da wata aya na yarda da wani hadisi ka yadda kin yarda aikatawa ya gare mu yarda ta zuci shine mataki na farko na imani amma ka kambare ka yarda to wannan shine anan bala'i amma idan ka yarda a samu wani rauni yau ribatar shaitan yau ribatar zuciya wannan wani abu ne to ka da Allah ya kuma cikin sarki yayi wanda duk ya kasance ya gaskata abin da ya riga yi ya gamsu da da aka gabatar masa na wa'azi ya kuma yi baiwa ko ya ciyar ko ya bada haƙƙin Allah sannan ya kawa Allah ta saka mu ya sulhu lil yusra sai a yi masa gamda kasar duk aikin da zai sai zan to alkhairi ne a cikin yawa maganganun sa na alkhairi suka fi yawa amma duk wanda kuma ya kafirce ya gudure da gangan to shi kuma kusan ya shirya hujja usra inda Allah ta'ala Allah ya tsare sai Allah ya wa ma yughni anhu maluhu idza tawajja inna alaina lahu gawa لنا على الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأحلى ولسوف يرضى وما يغني عنه ماله إذا تردى amma yi da alhu maluhu dukiyarsa ba za ta wadatar da shi komai ba za idza taradda idan ya gangara cikin wuta jahannama idan shi taradda ana nufin sakata asalin sa daga rabiya yarda aradan arraba ne mazarin kalmar rabiya fi limadu yarda mubarak akan ce rabiya ana nufin halaka yarda ana nufin ya halaku radan yani al idan an ce ta wato wanda ya gangaro daga domin wuri ne su zuwa da cikin gangare daga kan tudu ya faɗo gangare sai sa aka sami almutaraddi to wannan fiya to ma aka sabu ina fata an fahimta wa ma yin la'an malihu idza taradda dukiyar dan adam ba za ta wadatar da shi komai ba idza taradda lokacin da zai sulliya ya gangara ya fada cikin wutar jahannama Allah tsare inna alaina lal huda lalle a gare mu ne shirya take inji Allah madaukakin sarki mu ke bayanin ta ta fuskar turu da littafai da aiko da manzanni sannan kuma mu ke fatar da bawa ya karɓe a cikin zuciyarsa wa inna lana lal akhirata wal ula lalle a gare mu ne duniya din da lahira mukan bayar da duniyar ga wanda muka so mu bayar da lahira kuma ga wanda ya mana da'a ya mu ita duniya ubangiji na bada ita ta hanyar irada ga wanda ya ga dama kuma yana bayar da ita ga wanda yake so da wanda baya so amma lahira ko imani baya bayarwa sai ga wanda yake so da haka dan ka rasa duniya ba shi ne kin da Allah baya san ka ba dan wani ya samu duniya ba shi ne unwani ne cewa Allah na san ka ba an gane ko da yake duniya a haka take a bayar da wanda ake so da wanda ba a so amma lahira da gidan aljanna ba wanda Allah yake ba sai wanda yake so an gane ku fa an zarta bin narin talaga na yanzu gargadin wata irin nuka talazza wato wanda take kunuwa ko take ki take hauhawa la yaslaha wanda babu mai shigarta illa al-asqa sai mafi rashin arziki al-asqa af'al tafdil na al-shaqiyyu an gane ku allazi kazzaba wata walla wanda ya karyata sannan ya juya baya wa sayyidannabu al-atqa amma da sannan za a nisantar da ita ga wanda ke al'aduka atqa mafi takawa cikin bayan Allah yayi mafi takawa allazi yu'ti malahu yatazakka wanda ya bayar da dukiyarsa ya tazakka sannan kuma yake tsarkaka shi a karan kansa ya tsarkaka daga riya ya tsarkaka daga shirka ya tsarkaka daga bid'a ya tsarkaka daga kafirci daga nifaka daga dukkan abin da zai dace ba mummunan aiki da mummunan magana ya tazakka an gane ko wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani mutum da yake da ni'ima a wurinsa wato da zai saka masa da yake neman sakamakonsa a wurinsa wai wanda bai yi imani don saboda wani ba bai yi da dukiya don saboda wani ba ya yi ne don Allah subhanahu wa ta'ala ba don ni'ima da ke hannun wani da yake fatan sakamakon imanin da yi yau gobe ne saka masa sakamakon sadaka da takawa da ayyukan ciki da yi yau gobe ne saka mata ba dan wani ba illa za a wajen rabbi ala sai dan neman wato ainihin yarda ubangijin sa wanda ke shine al'ala mafi daukaka wala sawfa yarda da sannu ubangiji da ala zai yarda ko kuma da sannu Allah zai ba shi sakamakon da shi bawan zai yarda yarda ko dai bawa din ko kuma ubangiji da ala an bayyana ko lafazin al da lafazin al da ke nan gurin an ce la yasla illa al-ashqa kuma an ce wa jannatu al-atqa idan muka dauke shi a yadda yake a larabtan ka al-ashqa wato asiga ta af'alu tafdil abin da ke nuna wa shaqi ba zai shiga ba lalle bane ya shiga wutar jahannama wanda ke shiga wutar jahannama shine al-ashqa mafi cikin sannan kuma taqiyi ba lalle bane a nisantar da shi daga ita wanda za a nisantar shi ne wa mafi takawa to haka al'amarin ne ba ga al'amari ina ba za mu fahimta to ka kaga anan gurin abu an tafdili an kawo shi ne li mujarrad sifa la li ilalati ala tafdil akan kawo af'al wato mafi ba wai dan nuna fifi ko dan ba sai dan nuna ne siffar kawai ta ta takawa ko siffa kawai ta ta takawa domin da aka ce la yaslaha illa al-asqa ma'anarsa la yaslaha illa al-taqiyyu وتجنبها الأتقى ما نرقى وتجنبها التقي ina fata mun domin idan ka fukura ta akan mafi takawa ma'ana ba wanda zai samu tsira daga wata sai mafi takawa kaga masu takawa wanda ba ita ce mafi fifikon takawa ba ba za su tsira mai kenan ina ba zan fahimta idan ka fukura cewa kuma wanda zai shiga wuta ne mafi shakiyanci mafi hasara ma'ana wanda yake mai hasara ba zai shiga ba kenan ina ba zan fahimta to a larabci yawanci yakan kawo af'al tafdil ba a nufin ma'anarsa sai a kawo af'al amma ana nufin fa'il ina fata mu fahimta a alam ana nufin alim ko kuma alim ina fata mu fahimta kamar yadda wani ke cewa wa in muddatil ayn ila zaji lam akun bi ajalihim in ajsa'ul qawli ajal yace idan an mika hannu an zo cin abinci madabiya an fito da kayan gudun kowa ya mika hannu ana son a zo a ci tare yace lam akun bi ajalihim kaga nan baya nufin cewa ba ni ne mafi gaggawa ba domin idan ya ce ba ni ne mafi gaggawa ba a gefe ɗaya ya tabbatar da kansa ne a yana da gaggawa to kaga ba hakan ke nufi ba shi sai yake yi eh, ba na cikin masu gaggawa da zalama wajen fara kai hannu sai kowa ya kai sannan ni bai karfe in kai shine lam akun bi bi ajalihim idza akta al qawmi ajal kamar yadda kuma ke cewa tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul ladzi fiha bi awhad yace wadansu mutanen sun yi fatan ina ma in musu su su huta yace wa ina amun ko na mutum fa tilka sabilul ladzi fiha bi awhad kaga awhad afal taqdir ne ne wahid kaga ai ba yana nufin awhad mafi zama ɗaya ba a yana nufin ladzi fiha bi amma dukkan awhadi a matsayin wahidi Allah ko inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an a'lamu bil هو a'lamu ai هو عالم بمن ضل عن سبيلي وهو عالم بالمهتدين بين bil muhtadina dai da an ce a'lamu shine mafi sani kenan banda fiya ko wanda ya sani shi ko wannan bai da yawa cikin alqur'ani in kun bibice shi ko cikin hadisi ko cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yi wannan sai sura ta gaba suratul duha suratul duha ita ce sura ta 93 tana kunshe da ayoyi goma sha daya sura ta kuma da take mai kiyaye ya Allah ki بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الحلى ولسوف يعطيك ربك فترضى حديث يا تبتها ya lallafe sasannin duniya ma wadda aka rabbuka ka bai ban kwana da kai ba wa ma kala kuma bai kuci da kai ba idan an ce kala fi'li madi yaqli fi'li mudari al-qila shine mazari sukan ce al-qila da yawa kafin kasra ko a ce al-kala da mata fasaha amma idan an ce kila to alifin din za ta maka sura amma idan an ce kala bi fatil ka alifin din sai ta zanto mamduda kala yakali ilan kala yakali kala'an ina ba ta bai in an yi fata da ka to alif da zan to mabduda in an yi fata da ka za ta zanto sura ke ina ba ta bai alkila alqila kun kun yin abu wannan yake cewa inni li amalikum min kalina ni ka ina da cikin masu kirkin wannan kai wato annabi lokacin yake fada wa kansa an gane ko ma wa ka rabbuka ubangijinka bai ban kwana da kai ba wa ma ko bai ka ba ai ma abu ka abada ubangiji ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yi manzanta sallallahu alaihi wa sallam shine wa baka wal akhiratu khairun laka min al ula wal akhiratu lalle ita gidan lahira da sakamakon da Allah ya samu a ciki khairun laka shine bi maka alkhairi min al ula sama da gidan duniya da irin kayan Allah da kake wala sawfa yutika rabbuka da sannu ubangijinka zai maka baiwa fa da har sai ka yarda da irin wannan baiwar da zai maka to wannan al'ata din da Allah zai maka a min gidan duniya ne ko a lahira ne wadansu malamai sun fassara shi da ata ad-dunyawi wato kyauta ko baiwa da Allah zai wa manzon sallallahu alaihi wasallam ta nasarori da za a ci a wajen yaki a bude garuruka da ana cikin talauci a zo a samu gadima a samu wadata musamman lokacin da aka bude khaibar da dama daga cikin sabai a jirar da ke cewa waɗansu daga cikin sabai ba su fara tsoki da sai bayan an bude khaibar tun farkon mutunci a maka shekara goma sha uku duk ana zama ne na kadaran kada hanyo da akwai gobe babu ina fata mai fahimta aka yi shekara bakwai duk haka ake manzon Allah ma sai a yi wata biyu a gidan ma ba kunna wuta ba sai dai a ci da biyu da ruwa ba malamin lokacin da aka bude khaidar sai aka sami wadata saboda wuri ne na kasar noma sai aka amfana da wannan amfanin gona da ina ba damu fahimta to wannan sai suka fasara shi da baiwa da za a yi masa ta duniya wa'un a ba shi kai tsaye a lokacin sa ko baiwa da za a yi wa sa domin da kansa manzon Allah lokacin da yake da rai yake faɗa wa sa cewa na yi Allah ya yi min alƙawalin taskar kisra da taskar kaisar sai ta dawo hannun mulki su taskar sarkin rumawa da sarkin farisawa mutanen fasha gaba ɗaya sai ta dawo karkashin addinin musulunci haka ko abun ya tabbata lokacin umar dan kasa to kaga shine wala ko yau zika rabbuka fatar ba wadanda kuma suka fassara shi da cewa a kyauta ta lahira da ubangiji subhanahu wataala zai fasa irin gidan karama da za a ke da kiran zan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine wasila da kuma tafkin alkautara wanda shi kadai aka bai wasila al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam shine wala tauba sai ka rabbuka fasar wato kenan kaga a nan wurin bai kamata mutum ya damu da duniya ba ko ya bakin cikin dan da kuka ce mata a'a bakin cikin ka idan wani aikin alkhairi na lahira ya kuka ce maka manzo Allah ce ma ana wa dunya inna ma ana wa dunya karakibun istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha yace eh, eh, tsakanina da duniya matsayina ne da duniya kamar matafiyi ne ya zauna jirgin wata itaciya ya ajiye kayan sa dan ya dan huta bayan an jima ya kwaje kayan sa ya barka yace to kamar haka ake son mutum ya dauki duniya akan hanya kake ta zuwa lahira duniya ta tsaya kamar matafiyi ne ya sa gindin itaciya zai dan huta kaga bai zo wurin zama mutum sai Allah ya ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ربك هدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ubangiji ta ala yake cewa alam yuzika yatiman in Allah bai same ka ba kana maraya fa awa sai ya karo ka ma'ana ya baka kariya ce da kansa subhanahu wataala ba za Allah an haife shi maraya don bai yi gare da mahaifinsa ba wa ka dallan fa hada kuma ubangiji ya same ka dallan baka da shiriya fa hada sai ki yadda kai din abin da ake nufi da rashin shiriya rashin wani littafi saukakke a kanka fa hada sai yadda kai ma'ana sai ya saukar maka da littafi na musamman lafazin abdalal kamar da in kuma da cikin sarki Yusuf mun yi bayani akan sa yana daukar ma'anar baka shine mutum ya kai ya tafarkin gaskiya an gane ko sannan lafazin abdalal yana daukar ma'anar adamul ma'rifati bi shay rikin sani an gane ko sannan lafazin abdalal yana nufin wato ainihin boyuwar abu cikin wani abu kamar ka zuba mai a cikin dambu ko cikin lafiyar shinkafa bayan ka zuba za ka ganshi ya ɗoye ina ga dan bayyana to duk ma ana kiransa abdalal a cikin harshen larabci adamul ma'arifa rashin sani kamar da yan uwan annabi ce cewa inna la lafi dalalin mubin a anan ba suna nufin baban su annabi yaqub ya zama tabbace halakakke wanda ba ya kanta tabarki ne musulunci ba dan in kun da aure haka za su zama musulmi ba ba za ku zama musulmi ba amma abin da suke nufi da dalal ne adamul ma'arifa wato rashin sani su a fahimtar su yaya za a yi fifita annabi Yusuf da kanninka wanda su ne kanana a kanmu mu zarata mutum goma wa na nahnu usba mabiya karfin mutum goma sai a jinsu da yara an kanana guda biyu a kanmu a rage sanin amfanin mu da ya kawo haka inda ya san amfanin karfi mabiya karfi ya zai jinsu da yara an kanana a kanmu yana da bayan bayanta haka suke rike amma ba suna tsoron cewa za a san tafarki su yafi la yusufu wa akura habbu ila azmina mimma wa na nahnu usba illa adana la da lil mubin haka lokacin da yake inni la ajidu ni ayyuka da laula an tusallidu ni suka tune qali wallahi innaka la fi dalalika qadim kana nan da cikin rikin sanan nan naka irin da ba na wancan wanda suka faɗa a farkon sura kaga nan ba ka tuhumar cewa baya kan tafarkin musulunci dan idan haka suka nufi da su ba zai su zama musulmi ba ina ba dan fahimta adamul ma'arifa shine abdalan to kuma shi ake nufi a nan gurin adamul ma'arifa rikin sani kafin a saukar da alqur'ani akan manzon Allah bai san alqur'ani ba kafin a wajen kamar sallah a daren isra'i bai san sallah ba kafin a wajen kamar zakka a madina bai san zakka ba kafin a yi masa wahayi baya san abu sai bayan an masa wahayi ya sani haka Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tatluhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayinatun fi sudur alladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalim ina fata an fahimta haka yake wa ma kunta fa'ilun fi ahli madina tatlu alaihim ayatina walakinna kunna muslimin haka kuma yake wa ma kunta bi da tur ibn bayna kaga din nan gurin yana tura na maka rikin sani ba ka nan lokacin da muka yi munajati da annabi Musa alaihi salam ba ka nan a birnin Madina lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je muka yi abu suka kiji aka halaka da su ba ka nan lokacin da kaza da kaza da kaza ya faru duk wannan yana nuna manzon Allah bai san da kafin a sanar da ina ga dan barka ya da kawo kisar malamar yamu sai ya dinga ta ala ce da fi zalika min amba'il ghaibi yuhi ilayka wa ma kunta ladayhim ba ka yi izlikuna kalamahum ayyuhum yakful maryam wa ma kunta ladayhim iz yaktasumuna kaga sai amba'il ghaibi yuhi ilayka ladan gobe da muke maka wa'i kafin maka wa'i da ka sani ba to shine nan gudun da wajen ka dallan sahaba ya sami ka baka da sani sai ne sai sanar da ba ka da ilimi sai ilmantar da ina da rubun fahimta ba wai a wato akwai kalma da marigayi ake da wakan hudu da Allah da kasar gafara ya amfani da ita wajen markan gazallan fassara wanda su jawo aka yi kula da ta ga sama dan da fassara to wajen ka dallan sahaba ya sami ka baka da ilimi jahili sai ya sanar da kai a cikin da yake manzon Allah jahili ne sai <laughs> aka dauke wannan kalma aka riba kai ta an yanko manzon Allah inna lillahi wa an yanko manzon Allah jadi to ni ne ya faɗa manzon Allah ko Allah ne ya faɗa maka ni da kai da ni da ku da ban ji manzon Allah jadi amma ubangiji ya fito ne ba sai ne ne da abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani sai kuma ai da ai da ina ba ta amfani ka matsala da abin da ya kamata a ce in mutane suna son gyara sai su ce kalmar jahili ta yi nauyi na baka ya same ku ba wanda sani ya sanar da to amma da yin nan ma'anar da yake sai dai kan a cikin haifar ya sami jahili ya ilmantar da shi ya sami shi ba ya da sani ya sanar da shi sami sai to in ma akwai wani abu da za su ce da haka za su amma sai kasance an ɗauki fikira ɗin gaba ɗaya mun a dajiya don sai a ka'ida waɗanda suke da ne sai da zai wanki suna ganin manzon Allah ya san komai suna ganin manzon Allah ya san harbe wanda kuma wannan ba gaskiya bane ba manzon Allah bai ba duka komai yake da abin da Allah ya sanar da shi manzon Allah bai san gaba gaba Allah ne ke fanta sai shi sai ba mai ta to amma idan abokin adawarka na san dama ya fi da kai sai ya rubuta wata kalma wanda ta iya ɗaukar ma'ana ta ɗaukar ɗaukar ma'ana ta sai ya karkatar da ita zuwa ga mummunan ma'ana don ya kore mutane da garinsa hakan da suke yi don su kore mutane da karkashin su kaga dole su tsara ba karshe dai jama'ar kasan nan sun fahimci mun da yake da wakar wani dukkan sama da su yadda aka fahimce su kuma ga ni nake faɗa wani malami a Kaduna nake cewa abinda mun da yake da wakar wani dukkan Allah ya dace inda wani malamin abin kale ya samu wannan da yanzu an fara jantan kabarin domin karama guda biyu ta bayyana manya manya an bayyana ku karama ta farko shi ne marga ya saka wani da ayyukan duniya da su Allah jikansa da gafara da yana da rai ana rigima da shi karan kanta yanzu bayan ya mutu kuma ana rigima da kasar kanka kaga sai da za a ga a cikin mutunci a cikin rediyo ka dole sai ka ga wani malami ya ta gari yi rage rage ba malamin bane ka ta sai da Allah wannan da karawa yake ba kan mutu ana rigima da kasar kanka ana ta zagin ta ana kara masa lada sun kai guda ji kowa dai na cikin kabar kuma da kara mutu da sannan tsammani su bayan namun ya riga ya bar duniya kuma su ne za a ɗauke su a matsayin su ne malamai kar a yi fatawa a wurin kowa sai su kar a ji kowa sai su kar a yi komai sai kuma almajiran almajiran malam suka fito kuma suka fito haske suka yi zamani da malam a wulakance a kaskance malam ya fi kima da daraja suna ci gaba da zamani da almajiran malam a wulakance a kaskance almajiran malam sun fi su kima sun fi su daraja an fi ba da magana su sama da sun man da sirrin sirrin shi ne suke sunnar manzon Allah shi ne hassan shi ne garhin shi ne kimar su sun je su ɗauki bid'a kaga an yi muku kamun za a kasuwa ma'ana an rike muku su kenan a kasuwa su ko almajiran malam sun suka rike sunna din manzon Allah kuma addu'a yi nazarallahu ra'an sami'a maqalahu فوعاها فأداها كما سمع فرد مبلغ أوعى من سامع yace Allah ya haskaka Allah ya inganta Allah ya kwalliya da dukkan mutumin da ya ji magana ta ya haddace ta ya isarwa wani juna yayi من ذا الله هو معجزة ذهب إلى دولة والله كنا ذهب في دولة دولة ووجدك ضالا إياك منك فاتبعك من كل من تدك ووجدك عائلا فأجمع تغيب إياك منك عائلا ba ka da wadata kana talaka fa aghna sai Allah ya wadatar da kai yanzu irin wadatarwa Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadansu malamai suka ce Allah ya masa wadatar zuci ne ga shi babu din amma ya fi mai akwai kwanciyar hankali da zama na walwala sallallahu alaihi wa sallam wadansu kuma suka ce a'a Allah ya yi masa wadata irin ta ka kafi manzon Allah dan shi manzon Allah bai rikici ya da yawa ba cewa Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafan to ya Allah mai yadda arziki iyalan gidan annan Muhammad ya zanto kafa idan an ce kafa shine ya isa ta ko ko ba mai ko ba namu ina ga mai da ba a yi lalliya ba amma ba a kwana da yunwa ba shine kafa abinda manzo Allah ya roƙa kenan shine wadaka yace ya san sama da haka sallallahu in yana san sama da haka Allah sai ba amma sai mu kafa to a cikin kafa kuma kaga babu wahala da yawa dan tambayoyin da za su yi ba an gane ko ina wajen ka a ina fagana fa amman yasima fala taqfa amma maraya fala ta har kada ka rinjaye shi akan hakkinsa kace zaka kwace masa gida ko gona ko kulunci zai biyan nan wata bayar Allah ta rubuto kadda cewa mijinta yaro sun ya garsa da yaya sai kanan mijin wato kanan mahaifin yaran kenan sai ya karɓe dukiyar ƴaƴan da ba ɗaya ya haka cikin jarin ya bar ta ita da ƴaƴan cikin wahala menene ba hukuncin haka cikin addinin musulunci sai mu ce yanzu da ranar da zamu an samu ki tsaro Allah ya ce ba ammal yatima fala taqhar amma maraya kada ka yi ta akan hakkinsa idan ka karɓi dukiyar maraya ba ki halatta ka kashe ko kobo a ciki sai ba abin da yake ya halarka ne alal misali ka karɓi dukiyar maraya tana hannunka dubu ɗari dubu ɗari biyu miliyan ɗaya sama da haka kasa da haka sai kake gudanar da kasuwanci don saboda a samu riba a ciki a ciyar da su abinci a yi musu sutura a tabbatar da wurin kwari a tabbatar da kiwon lafiyar su a tabbatar da kuɗin makarantar su a sa su makaranta ingantacciya su sami ilimin addini su sami ilimin boko duk wannan a ciki za a rika musu wannan hidimar kana kasuwanci kuɗin na karuwa to yayin da kuke kasuwanci kuɗin na karuwa kai din nan ɗaya eh daga cikin biyu ne imma idan to kai kanka kana da jarin ka mai karfi sai ka sa naka a ciki to ba ta halatta bai dace ba ka ce za ka ɗauki ladan ka ko dan aiki ba za ka ɗauka ba ko ya zanto kai talaka ne ba ka da komai amma ka iya kasuwan ne ba jari sai kuke gudanar da na maraya to ya halatta ka ɗauki ladan daidai ya halatta mukaddara in kai da ka kira wani ka ba shi wannan kuɗin ga kasuwanci aka samu kaza nawa za ka ba a a tsakaninka da Allah in dukiyar ka ce to wannan abin da kake jin in dukiyar ka ce shi zaka bayar wani mada to shi ne zaka dauka a cikin dukiyar maza yan a cikin ranka wani yayi aiki iri kaza yi ni zan ba shi amma kai yanzu da kai yawa maraya wannan ka dauki ɗari uku ɗari ɗaya haramun ina da dama ita ka ka ɗauki Allah amma in kai mawadaci ne dama kana da kuɗi yanzu ka haɗa da naka da kai kana da miliyan biyu miliyan uku da miliyan ɗaya tana rayuwa an bar maka kai kana da dubu ɗari biyar da dubu ɗari biyar tana rayuwa an bar maka ana gudanar da kasuwanci ne a rubuce da lissafi kana cin da su abinci cikin kusan su duk abin da kai ke fane kana rubuta abin da kai kaza kana rubuta abin da kai kuɗin makaranta kana rubutawa sannan kuma ribar ka kana rubuta da an zo karfin shekara ka zo lissafi ga jarin ka ɗari biyar ga jarin ka ɗari biyar to a duka a ga kuɗi nawa kenan an samu ribar naira dubu ɗari biyar kuma to shi kenan dubu ɗari biyu da hamsin naka dubu ɗari biyu da hamsin na kuma rai sai a duba a ga nawa ka kake musu nawa ne kuma ya faru a kan ba dubu ɗari biyar na dubu ɗari biyar ko dubu ɗari biyar a ci gaba da lissafi to haka za har ya zuwa lokacin da za su girma idan sun girma sun ba sai in ka na kira yi malam wani da malam wani da wani da wani ku zo duk da lokacin da na karɓa ka za su yi a rubuce lana ka watan ka za hannu na duk shekara ga abin da ake gudanarwa a kasuwanci shekara ta kala ga abin da aka samu shekara ta kala ga abin da aka samu ga ikon bisa ga kaza kaza ga balance na dukiya an kashe kaza ga yanzu abu ya saura yanzu sun yi yayo sun kammala makaranta sun zama mutanen kansu zan danka musu wannan amana a hannun jama'a ku zama shaida ya dauka idan ka wannan shi ne wajibi ga mutum yayi haka ayoyi suka bayyana cikin suratul nisa da aka ce in kai ba shi ne karka ɗauka Allah ne kada man kana ghaniyan falyasta'fif in mai da ne ka kame kar ka fito kuma da aka ce in kai kana kani ya halatta ka ɗauka daidai ruwa daidai ne wa man kana fatiran falyakun bil ma'ruf ya fita hanyar ta dace al ma'ruf wato abinda idan an dauki lebura ya yi aiki a rumfa mai kuma ta biya a kowane mako ko a kowane yini ko kuma a kowane abin nan da al'adar gari ta gudanar shi ake ba yara in sun tsara kafi shi ne sai za ka biyo kanka daga cikin dukiyar malaya da kake masa hidima in kai ba mawa da cikin gani ba shi ne salatin ma'ruf kuma da aka ce ba za su dace ba lokacin da ya girma ya yayi yabta ne sama hatta idza balagun nikaha fa in amantum minhum rizqan fadfa'u ilayhim amwal ku bi amsukir idan an samu balagun nikaha sun zama galibin kenan amantum minhum rizqan an samu shiriya da kuma su tarar su ku mika musu an gane ku yayin da za ku bayar dan ne aka ce ku bayar ku fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa asbiru alayhim ku kafa shaida duk da haka dan karku je ku kafa ku hada baki da shaida ku yi ma kuɗi sai Allah ya kafa billahi asiba Allah ya isa mai lissafi a gobe akwai ranar da sunan tafsiri na ranar sakamako yawan hisabi rana take da tsika da bin diddigi tana nan kuma dan ka kare tsorata sai ubangiji ta ala ce wani yakin ladina mauta rasulun khalfihim ذرية بآخر كافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا dukkan waɗanda suke jin tsoron kasta musu su bar 'yan yara ƙanana 'yan tara duka yaran su wulakanta su tozanta in kana son kar yaranka su tozanta to ka ji tsoron Allah game da ƴaƴan waɗansu da ke hannunka ka faɗi magana ta gaske game da waɗansu takawa da alƙawli sabi su ne abin da zai zai wa ƴaƴanka wata intora ta musamman da za ta ba su kariya ba insura suka yi a kamfanin insura ba falyattakullah wal yaqulu ka sadida idan duk ka ji wannan ba sai Allah ce innal amuwa ya'kuluna amwalal yatama in na ma ya'kuluna na butunihim naran wa sayasla sa'ira duk wanda suke cin dukiyar maraya dan zalunci ko dai su yi gidan su dukiyar maraya ta dauki sama da abin da ya kamata abin da yake cikin hakkin ku ko su kwace dukiyar ma gaba ɗaya su yi kawai dan ƴaƴan wanda ne ko su kace fili ko su kace fuloti ko su tsoye waɗansu gidajen su handa ya waɗansu maraya yaro karami baban sa ya bar biyu goma kai kuma kai kaɗai ka san gida goma nan sai ka bayyana biyu ka ce biyu ne kadai takwas kai kuma ka danne ko ya zama biyar ka bayar da ɗaya hudu ka danne dukkan waɗanda suke wannan Allah ce inna ma ya'kulu lahu da kullu hinda wuta suke ci a cikin wuta suke dauka suke haɗiɗiya a cikin wa fa ta sa'ira kuma da sanin sun shiga ta jahannama da ka biyar Allah wannan shi ne ayoyi da Allah ya magana kai ya sami mun kafa din da kai masa din bauki da gida su nemi a je wajen malami kuma ke su nemi ɗan uwanki wato mutane da suna kuskure ta hanyar ka za a zalunce ta suka kyale ka tsaya ka kare ka. ka tsaya ka kare ka. kuma yayi yanzu na yi ɗanin da suke da tantance da rike ya'yan mansa waye faɗa da cikin musulunci a kawo mana hujja waye faɗa in ya ta fi cancanta da rike dan ka sani ko idan na da ya aka rabu in ya ta fi cancanta da rike ka kuma da idan kanta ba kai ba kani ka ta ya kai in ya ta fi ka wannan matsayi an gudu da mutum da mutunta za ta rike ka manzon Allah ko ta da ya zo ko ta suka ga manzon Allah kace wannan dan kiki na ita da ka daukar ka lokacin mu da kinya da ita dan da manzon zaman ka ne mai na kila abun tuka har yi dai ya da ke dai duniya yanzu wai kuma yanzu mai da kuma haifin su zai kwaci in ba shi manzo Allah ce anti a hakku bi ma lam tanki sai kika ba san tantar kirke ta yanzu kika buki aure ba sai za ki rike tsayi uba bai ce kwaci za ki musulunci hakki ne wannan cikin hukuncin mata ku ba su rayu su rike kuma kai za ka kawo tefali a rike maka dan kai za ka biya haya da kan zai zauna duk da ka bari da kudin makaranta da komai wallahi mutane su ji ran Allah su ne zalunci to da lantana yanzu kuma babu wallahi ya kanta in ka an daga wajen kowa sai ana jin tsoron da ba ce kar ta kiristin da shi ko da yahudan da shi ko ana ganin ta fita ce tana ta za ta sa yarinya ta koyi ba ko ana ganin makiyayi yar giya ce yar marita ce ba ta zanto rashi ba ba ta zanto ba to wannan sai a kwace linzu limani in kasar amma idan ba wannan ma ne sai ya tunke danta to kun da kuke da samu yi masa zarfi ba zai yi masa zarfi yan uwanka ta tsaya miki a kwato hakkin ta a baki a hannu wannan shine gaskiya amma wani kanin guda wallahi ba da wani aiki ya rike dukiyar wani ƴaƴan wanka ba ya da a cikin addinin musulunci sai dai an ba a rasa kowa aka ba shi kirki ko ita uwar ta ce ta amince to sai a yi kirki duka da wannan tsarin da muka ambata baya duka ka'idar zaman kenan فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل أما وندك من فلا تنهر كرك هنتريسي كرك مبقاياك في تفك بانوني ibn kathir yace a iya fassara ta da amma sa'ila mai roƙo ga mai tambaya game da addinin musulunci ya za ta duka me hukuncin kaza me hukuncin kaza al-mustarfi sallah tana harkar kai masa dawa ko kuma a fassara ta as-sa'ila wanda wata mariya ta dole sai ya tambaye mutane to a da zama ko maka maka to kuma sallah tana harkar kai masa dawa wa amma bi ni'mat rabbika fahaddith amma ni'mat ubangijinka kai bayanin da Allah maka ni'ima karka koyi Allah ya maka ni'imar ilimi sai ka bayyana kanka dan jama'a su karu da ilimin ka Allah ya maka ni'imar kuɗi to sai a ga alamar tattare da kai wajen abincinka wajen kanka wajen suturarka wajen mene naka ba tare da albazaranci ba manzo Allah ya ce ubangiji na da'awar yana son idan ya yi wa bawansa ni'ima ya ga alamun ni'ima din tattare da bawa an gane ko to ina da sai mu dakata anan gudun saboda lokaci ya da abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada annabi sai kuskure Allah ya ji mana